Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma shirin a wannan makon shine na biyu a jerin tattaunawar da wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan ya yi a Yawunde babban birnin kasar inda ya hada kan 'yan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda suka yi nazari a kan ko kasar ta samu more roman demokaradiyya sannan kuma sun taɓo batun ko 'yan adawa suna nuna adawa ko a kasar ko dai gwamnati tana saye su da mukamai ne. za kuma mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar. Inda a yau shirin zai kawo muku amsar da wani mai sauraro ya aiko inda ya nemi ƙarin haske akan abin da ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da manufarta sannan ya kuma nemi sanin alfanun tsarin. Amma fa duk wannan sai zara ta fara da karanto mana labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani gagarumin hari kan Iran bayan shafe fiye da shekara guda suna gwabzawa. Faɗan da ya fara tun bayan harin da ƙungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, rikicin da ya mamaye Tehran da sauran abokanta. A cikin wata sanarwa da ta fitar da sanyin safiyar yau Asabar, rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun dawo gida lafiya bayan sun kaddamar da hare-hare a kan sojoji a yankuna da dama a Iran. Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari ya shaida manema labarai cewa harin da Isra'ila ta kai ta sama sun cimma manufarsu amma ba su bayar da wata shaida ba. kamfanin dillancin labaran iran ya ba da rahoton cewa hukumar tsaron sararin samaniyar kasar ta ce an kai harin kan cibiyoyin soji a tehran da kuma yammacin lardunan kuzestan da ilam sojojin iran sun samu nasarar kakkabo da dama daga cikin hare-haren tare da tabbatar da ba su haifar da wata mummunar asara ba Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk ta tsakiya Sergei Lisak ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a Dnipro sun raunata mutane goma sha tara tare da lalata gine-gine da dama. ya ce harin ya kashe mutane uku a nipro ciki har da wani yaro goma sha tara sun jikkata hudu daga cikinsu yara an kuma kwantar da takwas a asibiti hukumomin yankin sun ce hare-haren daban-daban da aka kai cikin dare a ƙib babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuƙa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu ciki har da wata matashiya Kip dai ta daɗe tana neman ƙarin makaman kariyar sararin samaniya daga ƙawayenta kafin lokacin hunturu yayin da Moscow ke ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa. ma'aikatar tsaron amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makamai na dala biliyan biyu ga taiwan amurkan dai tana bin doka da oda wajen baiwa taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hulɗar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin taiwan da china china na ƙara matsa lamba na soji kan taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a tsibirin a makon jiya karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da lecin chinti ya karbi kujerar shugabancin taiwan a watan mayu sanarwar ta ce amurka za ta sayar da makaman ne don taimakawa taiwan wajen inganta tsaro zaman lafiya da siyasa da daidaiton soji da ci gaban tattalin arzikin yankin Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan kasar Georgia sun kada ƙuri'unsu a yau Asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiyya a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa rasha baya. Zaben 'yan majalisar dokokin ya hada da ƙungiyar masu adawa da waɗanda ke goyon bayan ƙasashen yammaci wanda ake zargi da tauye demokradiyya da kuma karkata zuwa rasha. Brussel ta yi gargaɗin cewa zaben zai baiwa birnin Tbilisi damar shiga kungiyar tarayyar Turai. kuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar mai mutane miliyan hudu na nuni da cewa jam'iyyun adawa za su iya samun isassan kurkun da za su kafa ƙawancen. Shugabar mai goyon bayan yamma Saromi Zurabishvili ta ce zaben zai tabbatar da makomar Georgia yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina bukuchaba ta yi alkawarin samun samun babban nasara. 'Yan Najeriya da dama sun nuna ƙin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ga hukumar kiyaye haɗura ta tarayya Hukumar ta ce idan har aka amince da kudurin dokar zai tabbatar da tsaron cibiyoyi da jami'anta kuma ba za a tura su zuwa yin sintiri ba. sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da ayi watsi da kudurin suna mai cewa zai iya haifar da cin zarafi matsalolin cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haɗura sun zama ruwan dare a najeriya hukumar ta frsc ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa amma ta ce jami'an na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyoyi a lokacin da suke bakin aiki a wannan watan ne majalisar wakilan najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da ya baiwa hukumar damar kafa runduna masu ɗauke da makamai. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai shirin zauren VOA. muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shi ke jagorantar shirin. Bismillah Bashir. To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can bamin da Malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar eh, Kamaru tun 1990? Eh, demokradiyya na nawa a nan kasan Kamaru. Domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman hakkinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa eh, jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen wajen maganar zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su kndp na su endere da su fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma eh, casa'in nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi To, um, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya mu. A dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru a babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Fulbiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yankin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan Eh, kungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane kamaru ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu eh, allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam babanga gaba ka ga cewa ah, idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce eh amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yadda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna a ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya kasar mu kasar ta kamarun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don mesa mun koma baya da akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su hade wato in suka ba da ra'ayi ne ba za zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba za zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu so malam eh, hamisu muntari to wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce uh, yau idan demokratiya ta gurbance a kasar kamaru uh, eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa kasan kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa ba wai a aikace 'yan adawa suka ka gurbancewan ah, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawan wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati gan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darekta ko wani abu ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a kasan kamar so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban ƙasa. da yadda jam'iyyar ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokuraɗiyya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan mai zaka iya faɗa mana kai wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi rdpc ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin ƙungiyoyi na adawa ba su da shi su abin da wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati da ci gaba da gyara ƙasa ba tare da wa'annan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba yau bi ma'ana zan ɗauki maka misali in ka tafi ƙasa kamar amurka da kamar su ingila da sauran ƙasashe ai ba gwamnati ba ke take gyara ƙasa ba gwamnati ba gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara ƙasa su buɗe nuka su buɗe masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu ƙarya wannan shine dalilin abin da isa har yau yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba irin siyasa siyasa da wanda ita ƙungiyarmu na rdpc take yi